malam yanzu kana tunanin mu karanto kuma masu kallo da sauraro ne ko kuma akwai wata gaba da ya kamata mu ambace ta to gaba da ya kamata mu ambata eh. ah, na faɗa cewa ya kamata mu ɗai magana akan wannan don da mun samu Allah ya ba mu dama mun yi magana akan wato masu wajabta wanka mm-hmm. abubuwan da suke sa wanka yanzu wajibi akan mutum mm-hmm. wato mun ce janaba mun kawo haida mun kawo nifasi mai reshe biyu ma'ana fitan ɗa da kuma shi jinin kanshi da kuma islamul kafiri wanda shi mun ce shi kuma janaba ne don janaba ake yin su mm. wannan su ne masu wajen tuwanka guda biyar mm. in an gada mai da su haka mm. to shi kuma wanka yana da nashi wajibai akwai abin da wajibi a cikin wanka suna da muhimmanci mutum ya sani cewa kaza wajibi ne akwai abu guda wanda yake shi bai kamata mu gama karatun bamu faɗi wajencinsa ba domin da dama ana samun 'yan matsaloli wato kaga na farko niya mun yi magana akan ta wancan sati amma a tunda ba mun zo muna fitar da farari da wajibi bane lokacin da musabi to ba mu faɗi ainihin matsayinta ba a shari'ance ita niya kowa ya sani wajibi ce shi yasa idan mutum ya niyya wankan janaba zai wanka jaraba amma ya nufi juma'a hmm. kaga mun ce ba wankansa bai da juma'a bai da abin nan abu na ɗaya kenan sannan akwai maganar ruwa kan shi mai tsarki hmm. dole ruwan ka ya zama mai tsarki mai magana kan tsarki hmm. tsarkin ruwa a wancan lokacin sannan akwai maganar gamewar jiki da ruwa tamimul jasad bil ma'i jikin ko ina ya zama ruwa ya kai sannan akwai maganar cudanyawa lalle dole jikinka ko ina hannunka ya kai in ko akwai inda hannunka bai kaiwa to sai ka ɗayan biyu ko ka nemi kyalle ko sosonka mai tsafta wanda babu sabulu a jikinsa ka goga daidai inda hannunka bai kamar a bayanka ko kuma ka nemi ko da iyali ne ta ya ka iyaka an ka fito ka sake alwala amma ko wani yaro haka in tun da kana da uh, suturarka mm. bayan ka kawai gani amma dole ma'ana dai sun ce ko da bit ne ko da ka wakilta wani mm. ya cuɗanya maka inda hannunka bai kai wa wajibi ne dai mutum ya game jikin shi da cuɗanya hmm. sai yanzu wannan zamani kamar masu wanka a simin pool hmm. ko masu wanka a can dama akwai su kuma masu shiga kogi su wanka wannan akwai matsala da malamai suka faɗa mm. sun ce idan mutum ya faɗa cikin ruwa da ƙarfi ya nutse ya fita mm. jikin shi game da ruwa ko ina mm. to wannan faɗawa da ruwan dukan da ruwa zai ma jikin shi ko ina to shi ma yana tsayawa madadin cuɗanya to nan ne kawai aka cire na tambayi wani malamin mu na fiqihu a Morocco shi ma yake ce na gaya masa to kamar wanda bai hannunsa bai kaiwa kuma sai bai sa tsumman bai sa komai ba yace ya ala janabati ya ala hadasi duk wanda bai cuɗa wani wuri baka wakilta babbaka sa wani kyalle baka sa wani soso ko wani abu ka goga jikinka ba inda hannunka bai kaiwa to kana nan akan janaba don dal kudin nan cuɗanya wannan wajibi ne wajibi ne ah. eh sai kuma fauru shi ma ana sa cikin wajibai ma'ana abin da ake nufi fauru shi kuma mafi yawa shi ma yana so ɗaliban ilimi su sa ido a nan fauru mafi yawa ana fassara shi da gaggautawa to gaggautawa ne amma ba gaggawa bane kuma to kaji fa gaggautawa kuma ba gaggawa ba mm. me ake nufi da ba gaggawa ba shine abin da ake nufi da fauru ka fara aikin wanka kar ka shigar da wani aiki a cikin shi ka ci gaba da yin shi daga wannan bangare sai wannan bangare daga wannan gabar sai wannan gabar mawalati ba tsayawa ba yankewa shi ake nufi da fauro mm. amma ba ka yi shi cikin minti ɗaya ko biyu da sauri ka fito ba ba shi mm. ake nufi in ka yi wannan in jikin ka ya game ko a minti ɗaya kai ko a rabin minti ko minti biyar kai ko da a minti talatin kake yi kana wanka mm. wannan shari'a ba ta ce maka ga yadda za ka yi ba mm. ba ta baka lokacin wanka ba mm. amma kada ka shigar da wani aiki a ciki kada mutum ya zo ya fara wanka mm. ya wanke rabin jikinsa saboda jin daɗi sai ya ɗauko brush kaga dai brush abu ne shi ma sunna ne wato asawaki kenan na zamani ya fara yi ko kuma irin masu shiga da waya a buɗe waya a buɗe whatsapp ko wani abu ko facebook ana dubawa kuma daga baya a ce a ɗora a ci gaba da wanka to shi ma duk ba a yi Mm. abinda ake so lokacin da ka fara wanka na wajibi to gama shi lokaci daya e jere ba tare da yankewa ba to mm. wannan shi da dan karin bayan da nake so in mana akan wanka kuma lalle musamman akan cuɗanyan nan ba na a san cewa jiki an taɓa ko ina an goga shi domin sun ce ta ta kulli sha'aratin janaba a ƙarƙashin kowace kafin gashin dan adam akwai janaba to haka in nifasin ne haka in haidar ne duka akwai su a jikin kowane kafan gashi to ana so jiki ya game da ruwa kuma ya game da cuɗanya um, insha Allah mm.